saboda dole ne tarihi ya bayyana yadda al'amura suka faru matsaloli ne suka faru waɗanda su ne suka kawo wannan rabuwar amma wani ikon allah a cikin matsalar ko kwaya ɗaya babu ta aƙida wato babu wani malamin izala kwaya ɗaya wanda ya ban musulunci ba wani malamin izala kwaya ɗaya wanda ya karyata aya ko hadisi ba wani malamin izala kwaya ɗaya wanda ya inkarin wata matsala wadda take sananniya ce a cikin alkur'ani ko hadisi ko ijma'i babu to me ya faru matsala ce dangane da harkokin kuɗi da kuma harkokin shugabanci sai kuma makircin wasu zindikan sarakunan gargajiya da kuma wasu zindikan 'yan siyasa waɗanda su da dama na sha ishararsu a wani su wa'azo kuma a cikin waɗannan makaloli rubutattu na faɗi sunan su ƙarara wanda wannan yana daga cikin wuraren da za su tayar da hankali kwarai da gaske a cikin waɗannan rubuce-rubucen nawa domin wani wanda masaraucin gargajiya ne wanda ya taɓa furta wata kalma ya ce mutanen nan sun ci mutuncinmu da malamanmu kuma ba zan kwanta a mutu ba sai na gana tarwatsa su haka kuwa sai da ya san makircin da ya yi wannan bukatar shi tashi ta biya kuma ya kwanta ya mutu a irin wannan halin da ya bar ainihin al'umma cikin rikici shi yasa yana daga cikin shawarwari da zan yi tsokaci insha Allahu ta'ala in Allah ya so zan ba da shawarwari waɗanda nake fatar in an kiyaye su da ikon Allah za su taimaka mana kwarai da gaske ka a sake ganin irin wannan musiba domin wannan musiba ce ba ga kungiyar izala kadai ba ba kuma ga ainihin ahlus sunna kadai ba musiba ce wadda ina tabbatar muku da cewa musibar rabuwar kungiyar izala tana daga abin da ya kai najeriya a yau a halin da ta samu kanta na rikicewar shugabanci da matsalar tattali da matsalar tsaro da kuma matsalar rashin sanin ina ce alkibla wannan yana daga cikin abin da na gamsu da shi kuma ne imani da shi rabuwar nan ta kungiyar izala ta taimaka wajen samuwar waɗannan abubuwa amma kaɗan yi haƙuri kaɗan insha Allahu ta'ala mai yiwa bayanai na na yau ko na gobe za su gamsar da kai zuwa ga yadda da wasu daga cikin waɗannan ainihin abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayan wannan rabuwa ta faru sai ainihin aka samu shaidanin mutane da shaidanin aljanu waɗanda a da ba a taɓa jin sunansu a cikin ƙungiyar ba sai suka ainihin koma kowane bangare suka yi ta ziga suka yi ta ainihin ingizawa malam bakar gumi a lokacin aiki ya karu gare shi domin kaga dai irin aikin da ke kan malam bakar gumi duk rikicin da ya faru to can ake rankayawa a tafi kuma in na ce maka can wurin malam bakar gumi ba daga jos ba kadai ba daga bauchi ba daga ko'ina a najeriya daga ko'ina a yankin afirka haka ake zuwa wurin malam bakar gumi misali mu dinnan a Zariya akwai lokacin da wannan matsala ta tasmi'i ta kai mu wurin mala abubakar gumi mun tsaya daidai da ake sai da doya da dankali dinnan a nan da ake kira kwana fara kwai sai kuma sabani ya faru a tsakaninmu shin za a yi sallah kasuru ne ko kuwa cika sallah za a yi <laughs> aka yi saurin malam da aka yi saurin malam sai aka yi shawara a fara karin kumallo da wadda ta faru a hanya kafin wadda ta taso mu wato mun taso da matsala ɗaya ne a tsakaninmu akwai rabuwa amma rabuwar dai ba ta kai a ƙibin juna sallah ba amma a kan hanya kuma sai matsala ta faru wadda kowa ya sallah shi daban shine wasu sun yadda a kwana fara kwai din a yi raka'a biyu a zahar wasu suka ce a'a sai in an isa kaduna din ne za a fara yin raka'a biyu to da muka kasa fahimtar juna sai kowaɗanne suka ja suka yi sallah da waɗanda suka yarda da junansu har wani ya so ya ɓaro matsala ta uku aka ce a'a ba za a karɓe ta ba ita ce shin to yanzu kuma za a iya yin azahar a wurin la'asar a wurin a hada da azahar ɗin da aka yi a lokacin karfe ɗaya ko kuwa aka ce a'a kada a kawo wannan a bari a ji da wanda ake ciki fata an gane Allahu akbar da aka je wurin malam Bakar mahamudu gumi aka fara da wannan malam ya danyo kasa da tabarin shi ce to da yake ku malamai ne ba wai mil 48 ba har mil ɗaya ma ana yin kasu ce amma ku je ku yi karatu amma fa don ku malamai ne <laughs> ina fata an gane to haka dai al'amari ya ci gaba jama'a ana cikin wannan sai kuma aka fara tafiya wurin malam domin neman sulhun abin da ya faru a ƙashin gaskiya saboda allah a wannan lokacin ni ban cika zama a nan zariya ba saboda ina makaranta a kano sai dan abin da ba na rasawa hasali ma wasu abubuwa da dama ba na sanin me yake faruwa sai mun haɗu da malam abbas isa lauya ko kuma sai na je gidan shi ko ya faɗa min da baki ko kuma ya sa min a kaset ɗin bidiyo in gani na daga cikin zaman sulhu da aka yi a lokacin allah bai nufi za a sulhunta ba malam bakar gumi ya ɗauko tsari irin na uba kamar yadda aka taɓa tambaya shi aka ce wai kai ɗan izala ne nan na shigo da wata magana ne kai ɗan izala ne sai ce a ni uban izala ne yawwa a matsayin malam bakar gumi na uba da ya zauna sai ya ce to kun ce kun yi saɓani haka ne suka ce eh. amma kuma kun bayyana cewa kun sulhunta wannan saɓani haka ne suka ce to tunda wannan saɓani bai shafi ku ko kuma wani abu na fatawa ba to bayan wannan rikici an sulhunta e har suka ce an sulhunta an yi hannu da juna sai mala abubakar mahmudu gume ya ce to sai kowa ya koma matsayin shi shugaban kungiya ya ci gaba da shugabancin kungiya shugaban malamai ya ci gaba da shugabancin malamai shugaban 'yan agaji kowa ya koma sai aka samu wani wanda ba lallai in faɗi sunan shi a nan ba sai ya bugi wata kujera wadda take gaban shi ya ce sam sai ya nuna isma'il idris ya ce har abada ba zan bi nan ba to daga nan ne wannan abu ya gagara a lokacin har malam gumi sai da kwalla ta fito mishi aka watsi ana nan malamanmu suka taho daga jami'ar islamiyya da ke madina a ƙarƙashin shugabancin muhammad zarban al-ghamidi wanda shine bosa na jami'ar musulunci da ke madina a lokacin kuma limami ne a wannan lokaci daga cikin limaman masallacin kuba a yanzu ku shine babban limamin masallacin yayo jagoranci daga cikin malamanmu da na iya tunawa a lokacin akwai muslih al wanda ya karantar da mu ilimin hadisi da jarhuwar wa akwai muhammad salih ubaidin nami wanda ya karantar da mu usulul fiqh da alqawaid al shi ya rasu bara Allah ya gafarta mishi bara waccan afwan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin malaman mu akwai ainihin wato malam suhaimi makaho ne dottijo malamin aƙida, akwai ali nasirul faqihi waɗannan su ne malaman da na iya tunawa an zo a lokacin an zauna da su akan sun zo su sa baki kuma su taya mala abubakar gumi game da sulhunta waɗannan 'ya'ya nashi amma dai sulhun bai yi nasara ba a wannan lokacin har na iya tunawa shi wancan malamin namu da na ce ya rasu muhammad salih ubaidinin nami ya same ni yake cewa ku waɗanne irin mutane ne ya ce mu a ƙasar saudiya ba yadda za a yi bin bas a ce wata matsala ta gagare shi wadda take cikin malaman saudiya kaf ya ce ya za a ce kama abubakar gumi a cikin ku bai sai gaya muku magana ba ce to al'amari ne haka dai allah ya nufa ya ce in dai da'awar ahalus sunna kuke dole ku gyara allahu an yi sulhun a yanzu shi allah ya ɗauki ran shi amma wani abin farin ciki shi ne. zarban yana nan da ran shi obaidin nami ne ya rasu duk sauran suna nan da ransu har muhammad al-amin wanda malami ne na kira'a dukkan suna nan da rai zarban yana samun labari sai da ya bugowa malan sani jingir malan sani ya haya jingir sai da ya bugo mishi waya makon da ya wuce daga madina yana shi mishi albarka kuma ya nemi shi murnar wannan hali na dattaku da suka yi alhamdulillahi wannan abu ya mana farin ciki muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa wannan ba sababi ne kaɗai na haɗewar ƙungiyar izala ba amma na ahli sunna gaba ba sababi ne na haɗewar ahli sunna gaba ɗaya ba amma haɗewar musulmi gaba ɗaya domin kamar yadda zan bayyana labari ya zo gare mu cewa 'yan tijjaniya su ma sun kira taro na haɗin kai madalla kaga magana ta ta fara bana idan su ma suka haɗe shi kenan sai kuma a zo a fara strategizing yaya kuma za a fara ɗaukar matakai kamar yadda shawarwari na nan za su nusa game da yadda za a haɗe tsakanin izalar da ɗariƙa saboda kowa ya san kowa kuma yanzu kowa ya gama faɗan abin da zai faɗa kuma kowa ya san inda kowa ya fuskanta kuma gaskiya ta gama bayyana ta rage in an so a bita abu ne mai sauƙi a bita so da haka nake cewa wannan haɗuwar in allah ya so alherinta zai bayyana ga duk wani mai hankali kuma duk wanda ya cire son zuciya allah maɗaukakin sarki ya taimaka daga cikin shawarwarin da ni nake so zan gabatar wa da ƙungiyar da kuma duk wani wanda yake ainihin wato fatan alheri tare da mu game da mutanen ƙungiyar ga su kamar haka ina so zan ba da shawarwari dangane da matsalolin addini shawarwari dangane da matsaloli na siyasar kungiyar da kuma shawarwari dangane da siyasar ƙasa gaba daya da kuma shawarwari dangane da harkokin tattali da kuma madogarar gudanar da kungiyar dangane da ainihin wato al'amuran sha'anin kuɗi sannan da tsarin da'awa wa'azi da mu'amala da sauran ƙungiyoyi da makarantu da malaman sunna waɗanda ba sa cikin ƙungiyar da kuma shawarorin da nake fatan in gabatar gane da yadda nake ganin alaƙa ya kamata ta ƙara ainihin ƙaimi tsakanin ita ƙungiyar da sauran addinai da ɗariƙu da kuma ainihin sauran ainihin shehunnai sannan daga ƙarshe zan cike da wasu abubuwa guda biyu masu matuƙar muhimmanci zan gabatar da tsarin ahalus sunna wal jama'a wajen tabbatar da addinin gaskiya wanda riko da wannan tsarin insha Allahu ta'ala zai taimaka mana wajen haka kada ta sake faruwa insha Allahu ta'ala sannan daga ƙarshe zan ɗauko mana wasu wasiyoyi da na samo su a cikin wani littafi daga cikin littattafan ɗan fodiyo waɗanda nake ganin za su amfanar a wannan tsari insha allahu shawara ta dangane da al'amarin addini ga kungiyar jama'atu izalat bid'a wa iqamatus sunna shine kungiyar ta tsayu akan abin da ta kafu akai kar ta raurawa kar kuma ta sauya alƙibla duk yadda yanayi yayi to a tsaya akan wannan manufa ta ainihin alqur'ani da sunna sannan a bada muhimmanci game da ilimi in na ce a bada muhimmanci game da ilimi ina nufin ilimi na addini da kuma ilimin da ake kiran shi ilimin rayuwa mai yiwa wani zai ce a ai wannan dama tuntuni kungiyar tana ba da muhimmanci a kai amma wani wato gaskiyar lamari na daga cikin sakacin da aka yi a cikin kungiyar shine barin matasa sai mutum ya je ya yi karatu an ji shi ya taso sannan sai a yi kokarin jawo shi ya taho cikin kungiyar ya kamata ya zama kungiyar tana da ruwa da tsaki game da matasan da ke tasowa cikinta game da karatuttuka da suke na addini da na rayuwa abin da nake nufi shine akwai matasa da dama waɗanda suka taso a cikin ƙungiyar suna karatu na addini idan ƙungiyar ta ji ya zama malami a lokacin za a gayyato shi to me yiwa rabuwa da shi da aka yi can ya je ya ɗarsa su da wasu irin tunane-tunane waɗanda in ya dawo cikin ƙungiyar zai haifar da matsala wato kenan a lokacin da yake neman ilimi yana neman ilimi ne a matsayin wani abu wanda ƙungiyar ta saka mishi karsashi amma shi ya tafi a ƙashin kanshi sakamakon wannan da dama wasu da suka dawo karatu sai su ainihin koma gefe guda ba abin da ya shafe su da ainihin ƙungiyar an samu irin haka da dama a ainihin cikin kungiyar kai wasu ma dawowa suke suna ainihin fada da kungiyar fada fafur waɗanda ba sai na kai ga ainihin ambatansu ba mutanen waɗannan garurukan idan wannan saƙon na je gare su su za su iya bugawa kansu misalai da kansu to shawara ta ga kungiyar shine ta zama tana da ruwa da tsaki game da matasanta ba ga wannan ba ta zama tana da ruwa da tsaki game da makoman rayuwar matasanta na je na zauna a wani gari a arewacin ƙasar nan a inda na ga cewa malaman garin ba a ƙarƙashin wata ƙungiya suke ko ɗariƙa ba malaman soro ne amma suna da ruwa da tsaki hatta ga nau'in matan da almajiransu za su aura ba sa sakaci kowane almajiri suka karantar ya je a wuri kowace 'yar talla ko kuma direbar tire saboda haka wajibi ne gaskiya a bada muhimmanci game da sanin makomar ɗaliban ina mai bakin cikin cewa sakamakon wannan rashin ba da muhimmancin akan haka yau akwai kasurgumin wani ɗan shi'a daga cikin 'yan shi'a a nan garin kuma har zuwa inda yake yada da awashi uban shi na daga cikin jigajigan ƙungiyar izala to wannan gaskiya saboda allah muna fatan kungiyar ta tsaya ta fahimci me muke cewa tukuna sannan ta bada muhimmanci game da haka haka nan masu karatun boko ɗaliban kungiyar suna nan dewa a ƙasar gaba ɗaya waɗanda yau wasunsu professors ne wasunsu doctors ne wasunsu likitoci ne wasu engineers ne wasunsu sun kware a fagage mabambanta a tasowarsu 'yan kungiyar ne amma a yanzu ba ruwansu da kungiyar saboda galibi idan ya taso karatu daga gombe ta taho buk shi kenan ya rabu da harkokin kungiyar kungiyar ta rabu da shi da za a ce reshen kungiyar zai rinka bi yana zama da waɗannan ɗalibai lokaci zuwa lokaci ana gane koke-kokensu da wasu matsalolinsu ana taimaka musu ta harkar karatu da rayuwa ma'ana ana da cikakken sa ido akan me yake faruwa ba yadda zai wayi gari ya dawo ya zo ya zama kaza mutanen kungiyar su je su same shi ya yi kamar ba a cikinsu yake ba wannan ya faru a wurare da dama waɗanda ba sai na buga misalai ba ina ba da shawara a ba da muhimmanci game da wannan harkar ɓangaren addini har wayo ina bai wa ƙungiyar ƙarin shawara a kan cewa da'awa da take yi tana cewa alƙur'ani da hadisi da ijima'i. to ta yi marmaza ta sanya kaidi cewa a bisa fahimtar malaman farko domin rashin sanya a bisa fahimtar malaman farko ga da'awar da za a ce ƙur'ani da hadisi yana da wata illa wadda zai iya rugurguza da'awar wadda ba a lura ba sai bayan barna ta faru domin duk wani mai bid'a a ɓangaren aƙida ne ko a ɓangaren ibada da duk wani mai bin son zuciya yana jawo ayoyi ne da hadisai shi ma yana hujja kuma daga cikinsu akwai waɗanda ke kiran kansu ahalus sunnati amma ba za ka taɓa jin wani daga cikinsu ya ce shi ahalus sunnati ba ne a bisa fahimtar malaman farko to ko ɗan hodiyo ya daɗe yana da'awa yana cewa ƙur'ani da hadisi sai daga baya da ya fahimci wannan matsalar sannan ya dawo yana bi yana ƙayyadewa da cewa yana kira ne zuwa ga alkur'ani da hadisi amma a bisa fahimtar malaman farko bari buga misali mai yiwuwa zai taimaka a fahimci me nake nufi hakikanin al'amari kira zuwa ga cewa a bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko ba kungiya ba ce ba kuma ainihin wato wata mazhaba ce ake ƙoƙarin a takura ka ko a rabu da kai daga wadda kake zuwa wata ba amma manhajiya ce ta ahalus sunna daga lokacin da rigingimu suka faru waɗanda suka haifar da fitowar jawa waɗanda ke kafirta musulmi kai tsaye ba tare da sun auna menene zai kai menene zai komo ba menene ma'ana kafircin menene kaza menene ma'ana abin da ya aikata da kuma halatta jinin ire-iren waɗannan musulmi fitowar hawarijawa da rawafil wato 'yan shi'a masu tsinewa abubakar da umar da usman da aisha da hafsa da sauran sahabbai da kuma 'yan kadariya waɗanda suke cewa allah bai da ilimin abin da za a yi an jima ko gobe ba shi da masaniya game da abin da ke faruwa a cikin halittun shi har sai an abin ya faru Bayyana waɗannan kasurguman ƙungiyoyi guda uku sai ya bayyana ga malaman zamanin cewa dukkan waɗannan 'yan ƙungiyoyin suna ɗibo ayoyi da hadisai suna ainihin hujja da su amma ayoyi da hadisan su suke fassarawa babu wani daga cikinsu wanda ya taɓa kawo wata muguwar aƙida da ya ɗaure ta da aya ko hadisi ya kuma ce haka malaman farko suka fassara ta a ƙarƙashin wannan malaman wannan zamani har zuwa yau in suka tashi sai ce suna kira ne zuwa ga alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafus salih wannan shine kiran da su kansu su imam malik suka yi domin su imam malik wannan rikici ya ritsa da zamaninsu mai risala a farkon risalar shi ya faɗi haka haka a ƙarshen littafin ma ya faɗi haka ya ce wattiba'u salafi wa qtifa'u atharihim a rinka ana bin salaf a rinka kuma ana tsayawa a inda suka tsaya a wajen ma'anoni na alkur'ani da hadisi kyakkyawan misalin haka shi ne. lokacin da Allah ya saukar da ayar inna Allah wa mala'ikatahu na alal nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ce ne wa annabi salati mala'iku ma suna yi ya yi mu'mine da su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati su nemi Allah ya kara mashi abinci. madadin sahabbai su je su tsara wa kansu salatai iri-iri tare da iya larabcinsu sai suka ainihin zo suka ce allah ya koyar da mu yadda za mu yi maka salati ta hanyarka to yanzu da allah ya sallama to yanzu kuma da allah ya ce mu maka salati yaya za mu maka sai annabi ya koya musu a nan wannan yake nuna maka ashe sahabbai ba su fassara ayar da cewa tunda allah ya ce su yi wa annabi salati kawai sai su tashi kowa ya ci gaba da yin salati da gwargwadon yadda larabcin shi da kwarewar shi ta kama ba sai suka koma suka nemi menene fassara ayar a wurin annabi sallallahu alaihi to muna kiran kungiyar izala ta ba da muhimmanci game da kiran mutane zuwa ga alkur'ani da hadisi amma da tsayawa akan tafarkin malaman farko su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina waɗannan da suka zo a cikin ainihin hadisin imran dan husayn al-imam al-bukhari da muslim suka waito da annabi ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan mutane su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya amintu da su ya yadda da su ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم Allah ya yarda da mutanen. sun yarda da allah allah yarda da addininsu ya yarda da fahimtarsu ya yarda da biyayyarsu ya yarda da aikinsu kuma su ma sun amince da duk abin da allah ya zo da shi idan har kana so allah ya yarda da kai to sai kai kuma ka bi salo irin nasu na ka yi ce wallazina taba'uhum bi ihsani haka waɗanda suka bi bayan waɗancan da kyautatawa don haka kira muke yi zuwa ga aikaidi ga wannan na san cewa a wurare da dama an rinka samun lokutan da an rinka isharori zuwa ga waɗannan amma ina kira ne akan a ba da muhimmanci game da abin yana daga cikin makaran da ke kare bidi'a su zo domin duk abin da ka kawo ka ce ai ga aya ita kai hujja da ita sai a ce wane ne ya taɓa fassara ayar haka daga annabi sahabban shi tabi'ai da tabi'ut tabi'ina in baka da shi sai a ce kaga babu alheri a cikin fassararka ina fata an gane amma in ba a yi wancan kaidi ba to akwai sauran rina a ba. sannan a ba da muhimmanci game da ainihin karantarwa a bisa manhajiya ta salaf wannan ma na san cewa ana karantarwa kwarai da gaske a cikin kungiyar izala amma abin da nake ishara a nan shine ba da muhimmanci dangane da matsala ta ilimi din kwarai da gaske mai yiwuwa waɗannan abubuwan ba za su zo a cikin wannan kasar din na ɗaya ba sai dai a kasar ɗin da za a yi na gobe mai yiwa a nan ne ire-iren waɗannan abubuwan za su bayyana allah maɗaukakin sarki ya taimaka abu na biyu dangane da siyasar ƙungiyar lallai alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki ƙwarai da gaske <coughs> don haka mutumin farko da na fara bugawa waya shine malam sani haya jingir allah ya sa ban same shi ba ashe shi ya yi ta bugo mini can sai allah ya sa yana sake bugowa sai ga ainihin wayash sai na ɗauka ya ce ina kaduna kana kaduna baka zo mun gaisa ba baka ji abin da ya same mu na alheri ba na ce wallahi aka maka lawa kai haƙuri na ji amma a makare domin za ku yi mamaki in na ce muku malam shu'aibu na masallacin nan da ke karatu a jami'ar madina shi ya bugo min waya yake cewa akarmakallahu ka samu labarin za a yi taron haɗin kai ko ana taron haɗin kai a masallacin sultan bello na kaduna kuma menene matsayinka game da wannan taron na ce mishi wallahi yanzu nake ji a bakinka ni ban ji ba wani kuma bai zo ya gaya min ba sai da ya bugo daga madina yake gaya min na ce amma ala ayyahal alheri ne mai girma matukar za a haɗu abin da ya faranta min rai na san malam sani ya haya da gwargwadon iko dattijo ne malami ne kuma na ji irin yadda allah maɗaukakin sarki ya tausasa zuciyar shi da irin kalmomin alheri da ya yi a wurin ta'aziyar marigayi mai gano to daga nan sai na san cewa an yi nasara a kan wannan shaidanin da ya jawo wannan bala'i na biyu da aka yi zaman sai na ji cewa an zaɓi malam abdullahi balalau ya zama shine ainihin shugaban ƙungiya ni na san malam abdullahi balalau kyakkyawan sani domin yayan shi kuma ɗan uwan shi kuma malamin shi kuma mai gidan shi a sheikh ibrahim bawa mai shinkafa shi ya fara haɗa ni da shi yau kusan shekara goma sha biyar kenan ko sha shida na san shi malami ne mutumin kirki mai tawali'u har na zauna a ainihin adamawa in dai a jimeta zan yi sallar juma'a a masallacin shi nake sallah malami ne na sunna matukar ka gaban yi sallah masallacin shi ba to ina cikin garin yola ne domin yola tana kamar zaria ne yadda kake ganin cikin garin zaria da sabon gari to su suna kamar bangaren sabon gari ne jimeta masallacin shi masallacin ne. a nan nake sallah wani lokacin takan kai mini ma hatta hira ma nan nake zuwa in zauna na yin salloli biyar da makamantansu don haka kada wani ahli sunna ya ji tsoron kasantuwar an zaɓi malam abdullahi balalau a matsayin shi na shugaba insha allah na wa da al'umma musulmi ba zai ba ku kunya ba kuma shekara goma sha biyar nan da ta wuce na dawo yola akwai kaset da ne guda biyu ko guda uku wanda sai da ne ta jinjina mishi ina yaba mishi ina faɗin halayen shi na alkhairi in allah ya so hannunmu zai kai kan wannan kaset yana cikin tattaruwar kasusuwar mu za ku ji za ku gane cewa ba in ne mishi wannan yabo na alkhairi ba ne dan wannan matsayin tintini na san shi kuma na faɗi waɗannan alkhairan a kan shi haka na jinjina kuma na yaba da zaben da aka yi wa shi malam saniya a ya matsayin shi na shugaban malamai da kuma shi wannan dattijo da aka ɗauko aka sa a matsayin shugaban agaji wannan tsarin ya yi kyau domin yana daga cikin shugabannin agajin na farko in ma ba shi ne na farko ba kuma kamar yadda na faɗi a ɗazu hannun shi yana daga cikin waɗanda aka yi signature wajen baiwa ƙungiyar rajista a lokacin shugaban ƙasa baban gida don haka abin da aka yi ya yi daidai kuma na gode allah da duk waɗanda aka ce su matsa daga mukami kaza a sawa ne ba su yi fushi ba allah ya saka musu da alheri mashawara a nan ita ce don girman allah wanda dukke cikin kungiyar da wanda baya cikin kungiyar kowa ya ƙoƙarin yayyafa wa kanshi da zuciyar shi ruwa waɗannan abubuwan da kuka ji hatta an rinka samun wasu daga cikinsu suna sukar da'awa irin tawa da ni kaina sharri ne daga cikin sharrin rabuwar yanzu za ku ji babu haka za ku ji babu haka shi yasa sharrin rabuwar jama'a har kiristoci ya ruguza ba su sani ba wannan haɗewar har kiristoci sai sun samu lumana don yanzu kiristoci a at the receiving end suna cikin baƙin bala'i kuma duk sakamakon wancan rabuwar ce kwanan nan su ma za su sarara insha Allah kowa sai ya gane ahlus sunna alheri ne rabuwar kan ahlus sunna bala'i ne haɗuwar kansu kuma shine alherin kowa har me sai da tumatiri da tattasai a bakin hanya har me ya lambello kan baro sai ya ga alherin wannan haduwa dan da yawa wasu jalinsu ya kare mai waina nawa ce jalinta ya karfi saboda in ta je wa'azin ƙasa za a siyar a wawashe an waye gari wani lokacin za a je wa'azin ƙasa wani ma bai san an je ba amma je ka ga me ya faru a ainihin wato jigawa makon da ya wuce me yake faruwa a sokoto a yanzu haka duk sakamakon haduwar ce don haka rabuwar sharri ce don haka kowa ya kokarin yayyafa wa zuciyar shi ruwa allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a gaskiya ga wanka ya wanka amma kuma ruwa ya kare wa ɗan kada lokaci ya yi a tsakani da allah zan iya cewa yanzu ne na ci muƙaddimar wannan wa'azin nawa da haka ina aika da goron gayyata na musamman ga duk wanda ya zo wannan wurin da ma wanda bai zo ba akan cewa a gobe insha Allahu ta'ala zan karasa wannan wa'azin nawa daga karfe 8 da kwata zuwa karfe 10 insha Allah daga karshe ina mai aikawa da farin saƙo wanda ke ɗauke da farar zuciya da kuma ainihin murya wadda take da ainihin zaƙi da kuma ainihin wato farar manufa kamar auduga ko fiye da haka ga ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna waɗannan malamai da suka taushi zuciyarsu Allah ya haɗe kansu Allah ya saka musu da alkhairi mune fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan shine ƙarshen bala'in da Najeriya ta shiga jama'a ku yi haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah